baza ƙarfi ne kuɗinka in kuma ka tashi ka je wato kashe su da da rashin kai akan bar arha jama'a mu da sake saduwa a filin namu Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin da rashin ta yi. Yau shirin zai mai da hankali ne akan 'yan China da suke yi wa harkokin kasuwancin Najeriya shishigi kamar ƙasar bata da gwamnati ko nata tsarin. Ku ji abin da ke faruwa wacce musiba ce ta kunno mana cikin wannan sana'a ta fasahar mu muka samu baki suna amfani da ita toys in china ne fasahar da muke yi muke nuna kaya muke sayarwa muke rina mutane kaya a kasuwa ita suke sata sai su je su kai can garin su sai su kawo shi a rane maimakon su ban mana farar da suke kawo mana muke yi da chemicals din duk a gurin su muke siya to amma sai su je can su rina su kawo na hukumar kwastam ta najeriya karkashin jagorancin abdullahi diko inde ta yi nasarar kai samame a waɗansu manyan shaguna da ke birnin kano da kewaye wanda waɗanda 'yan china aka ce su ke da shi kuma ya kunshi atamfa atamfa wadda kudinta ya haura naira miliyan dubu hudu wanda ake ganin cewar ba ƙaramin illa yake wa tattalin arziki na najeriya ba idan akwai shari'a ko dokoki me suka ce risa audu bulama a cikin firarsa da wakilinmu a mahmud ibrahim kwari ya yi fashin baki barisa audu eh, bula bukarti akwai batun nan na maganar eh, ta kaddama tsakanin masu harkar rina Kampala da shaida da wagan eh, a kano a hannu guda kuma da mutanen china sannan a ɗaya hannun akwai batun da aka samu kai na kwastam sun zo an ce sun rufe wasu store-store ko ma'ajiyar kayayyaki na atamfofi da sauran tufafi cewa sun kama a cikin kano waɗannan da su ne batutuwan da muke so mai magana da su ta mahanga irin ta shari'a musamman shari'a ta kasuwanci kuma da akwai dokoki kuma na ƙasa da ƙasa da sauransu wai yaya batutuwan nan ya kamata su kasance ne su masu lini suna cewa fa an musu fasaha satar fasaha sannan kuma su mutanen china ana ganin cewa ai neman kuɗi ne yanzu wannan globalization ɗin da ake kira da sauransu za ya, baka dama ka je ko ina ne ka nemi kuɗi kai kasuwanci ai kasuwanci da kai ta fuskar shari'a wai ya abubuwan suke ne to ta fuskar shari'a malam mahmud waɗannan maganganu da ka ɗago wato suna da wato za a iya raba su wajen kashi biyar ne abu na farko dai shine kashi na farko wato maganar kamar satar fasaha da kuma tsawwala farashin wato sinadarin aiki ko sinadaran aiki da su 'yan china suke kawo 'yan nan da kuma bata wato kamar ingancin shaddar da suke kawo musu da suke zargin cewa sun yi abu na farko dai satar fasaha in dai an yi rajistar ta haramun ne a ƙarƙashin wato patent and designs act wadda doka ce a najeriya wadda take karewa duk wani mai fasaha fasaharsa saboda haka in dai marinan nan sun wato rajistar fasaha su to haramun ne a ce an sace ta abu na biyu ko da ba su yi rajista ba idan ka ɗau fasaha su kuma ka tafi da ita ƙasar ka ka sabanta ta ko kuma ka yi modernizing to kuma bai kamata a ce ka ɓata mata wato ka ɓata musu kyan ko kuma ingancin sinadaran da kake sayar musu ka kuma rage ingancin shaddar da kake kawo musu saboda in suka zo su kasa yin rinin yadda ya dace ba in kai haka ka ci karo da dokar da muke kira consumer protection uh, uh, council act wadda doka ce ita kuma mai kare masu siyan kaya suna amfani da shi to kaga kenan wannan abu na farko abu na biyu wato ana zargin su mutanen china da kawo kaya wato uh, tufa masu yawa wanda ana ma zargin cewa yanzu iya waɗanda suke a nan kano za su ɗebi ma watanni ko ma shekara guda ba a gama sai da su ba wannan kuma ya ci karo da dokokin da mu muke kira a nan najeriya anti-dumping laws wanda dokoki ne da suka hana wani ya kawo waɗansu kaya masu yawa wato wani ah, wata ƙasa ta duniya ya kai kaya masu yawa wata ƙasa ta duniya ya ajiye wannan kaya wato yana siyarwa a hankali ta yadda wannan zai karya farashin kaya na gida na wannan guri ko kuma wannan ƙasa kaga kenan kashi na biyu na wannan magana shine abin da 'yan china suke na kawo kaya masu yawa su ajiye a nan kano da sauran gurare irin su lagos don naga 'yan lagos masu na ta kuka akan wannan ya ci karo da dokokin da suke hana irin wannan safara da kaya masu yawa na nigeria wato anti-dumping laws na nigeria. abu na uku ko da an baka dama ka shigo da waɗannan kaya wato ka shigo wato ɗan wata ƙasa ya shigo ya kasuwanci a najeriya to akwai abubuwan da ake kira contraband products wato kamar waɗansu kayayyaki ne da doka ta haramta shigowa da su najeriya kuma ɗaya daga cikinsu tufa musamman atamfofi da shaddoji suna a ciki kaga kenan wannan abu da 'yan china suke na kawo waɗannan kaya kuma su kawo su jibgi su ajiye ya ci karo da wannan ah, wato doka ta customs ɗin da ake kira contraband law kuma abin da nake tunani wato contraband Products kuma abin da nake tunani su 'yan kwastam ɗin ganin abin da ya faru na wato karye wannan dokoki na kawo kayan da suka haramtattun kayayyaki cikin najeriya shi yasa suka je suka rufe wajen wato ajiye kayan yan china kuma suka kama waɗansu daga cikinsu mm, to amma abin da mutane ke tambaya shine me ya hana su jami'an kwastam tara waɗannan kayayyaki tunda dai me yiwa ta ruwa aka kawo su ko ta jirgin sama ko ta sauran bodoji kuma dukkanin waɗannan wuraren jami'an suna nan me ya hana su kama waɗannan kayayyaki har sai da suka zo gunda za a aje su to ba za dai ka iya cewa da wato bisa ta'akidi cewa ga abin da ya hana a kama ba amma dai abin da ya fito fili wanda da yawa daga cikin mu sun dade suna kuka a kai shine wato harkar cin hanci da rashawa da ta bata harkokin ƙasar nan in ka je jami'an tsaron sauran kasashe suna rike mutuncinsu kuma suna da kishin ƙasarsu ta yadda idan ka zo ko da za ka ba su wani abu wato mai kauri ba za su yadda ka shiga cikin kasarsu da abin da wato ya ci karo da wato abin da 'yan ƙasar suke bukata ko kuma dokokin ƙasarsu ba karamin misali nan kasar Nijar ma ba za ka iya abin da kake a Najeriya ba amma a Najeriya mun san cewa abin ma da bai taka kara ya karya ban aka ba ma'aikatanmu za ka ga sun bar waɗannan kaya sun shigo ko 'yan Najeriya su kawo su da kansu ko kuma waɗanda ba 'yan Najeriya ba kaga ka iya cewa la'alla wannan harka ce ta cin hanci da rashawa ta sa aka shigo da kayayyakin har aka zo kuma yanzu ana kukan cewa an shigo da kayayyakin bayan an ma kusa makara ka lissafo dokoki da suka haramta a yi wasu abubuwa musamman su 'yan China da aka gano yanzu suna yi misali wanda suka kare dokokin ƙasa to amma kuma akwai dokokin ƙasa da ƙasa da suka ba da dama a yi cinikayya ka je ko ina ne kai cinikayya cinikayya da mutanen kasar misali an da tsarin da ake kira globalization kana ganin wannan bai ishe su eh, wato a matsayin hujja ko madogala sai abin da suke din ba game da sha'anin kasuwanci na'am to kamar yadda ka ce akwai tsarirrika ko kuma dokoki na kasa da kasa bayan globalization akwai principles din da ake kira World Trade Organization principles wadda kungiyar cinikayya ta duniya ta girgire su kuma kasashe suka sa hannu akan sun yarda da su kamar a ciki akwai irin su national treatment principle wanda yake cewa idan dan wata kasa ya zo kasar ka zai kasuwanci to dole ne ka dauke shi tamkar dan kasar ka duk abin da kai wani dan kasar ka na cin na samun wato gajiyar wani abu shi ma sai ka masa duk abin da kai na kawarwa dan kasar ka da wata matsala shi ma sai ka kawo mai bayan wannan akwai most favored nation treatment principle akwai principles da yawa sai dai bayan duk waɗannan principles din kasashen da masu wato masu ci gaba na yanzu ko kuma under developed countries waɗanda ba su ci gaba ba sai suka fahimci cewa wannan tsari na World Trade Organization ya cutar da su saboda yanzu in ka ce dan kasuwar Amurka ko dan kasuwar Ingila da dan kasuwar Germany daidai suke da dan kasuwar Najeriya bayan ya su waɗancan sun fi na Najeriya karfin tattalin arziki sun fi shi dabara sun fi shi wayo sun fi shi alkinta dukiya daga ƙarshe ka cuci na Najeriya ne saboda haka suka je suka yi ta matsawa har aka yi wani sabon tsari special and differential treatment principle wanda shi wannan special and differential treatment principle ya ce duka dokokin nan na world trade organization a ci gaba da amfani da su amma kasar da bata ci gaba ba ko kuma kasa mai ci gaba yanzu tana da yancin ta dau waɗansu matakai da za su kare wato masana'antunta da 'yan kasanta na cikin gida saboda haka za ka iya amfani in ka yi amfani da wannan ka iya cewa abubuwan dokokin da najeriya ta kano waɗannan abubuwa ya dace da wato tsarin World Trade Organization da wanda ake da shi a yanzu. Jama'a kaɗan kenan. Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu Barisa Bulama zai ci gaba da yin bayani. A madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman baƙonmu Barisa Audu Bulama da Mahmud Ibrahim Kwari ne salo Garba ke muku fatan alheri. Ba za ka yi ne kuɗinka, kuma ka tashi wato ka kashe su sai ya ji daɗi kai da kai ma ka ji daɗi in ka kashe su